بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والشكر لله وثناء على الله نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكرا على الله وعلى الله وبركاته وعلى الله وتدعمت البيان في معركة خروج الأعياء شهر من لشيخ المالكي Ba malam ahdari Allah ya gasa da rahama idan ba manta ba bayani muke dangane da haramcin-haramcin wasu ababai masu nauyin gaske da malam yake bayani a kansu dangane da mutumin da yake mukallafi ne Allah ya ba shi dama ya kai shi ga samartaka ya balaga ta haushi lokacin da ake zana masa alkhairin da ya rubuta masa da ya ciccimo sharri saboda shi ma a zana masa ya ce ya kula ko wasu abubuwa da suke harawa ne kamar karya kamar giba kamar annabimanci kamar abin da ya shafi girman kai ko jiji da kai kamar yin aiki ba da allah ba ka zo kana nuna duniya ko kuma ka ke manta ka yi aikinka na alkhairi amma ka zo kana faɗa duniya domin duniya ta ji wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke rubuza wa mutum ladan da ya samu sannan abin da ya shafi hasada ko kuma ƙiyayyar juna ɗan uwanka musulmi babu gayar babu dalili ka dinga kyansa duka waɗannan bala ya ambata mana ya ce lallai matashi ko kuma baligi ya yi taka tsantsan ya tunkuɗe waɗannan abubuwa ya riƙe su a matsayin abin da ake kira haram abin da za mu ɗora sabo na yau karkashin wannan haramci ba da shi wa rubiyatul fadli ala ghairi wal hamzu wal lamzu wal abasu was sufuriya wadannan ababai guda biyar wataƙila waɗanda su ne za mu yi su kuwa da a kansu shi ne kallon titi ko kusa wani mutum ya nage wani kallon ya fi yanzu abin ba ma wani mutum da ya ba a'a kowa da kowa shi gari yake biya na kowa ko kuma a'a ya huwa ba kowa wanda wannan kuskure ne ga daga kallon kai kadai kai ne ga ya kai kadai kai ne shi, kai kadai in ba kai ba babu kowa kai ne da arziki ko ku ne da arziki kai ne da isa kai ne da ɗaukaka kai ne da banki, kowa ba shi da shi kai ne da iyawa ba wanda ya iya ko a magana ce idan ba zancen ka aka ɗauka ba kai gane kake kowa da kike kowa jahili ne wannan kuskure ne shi ne malam ya ce lalle ba da kiyaye irin ba to sannan alhamdu shi ne ah, abin da kirci wato irin kyau da ido ɗin nan gulmace ko kuma yi da mutum amma ta hanyar kyau da ido wato magana da ilimi sannan wallan da ya huce shi kuma kamar yadda zai zo a cikin sharhi shi kuma kusan wani abu ne da ake yin sa da baki wadan zungura haka idan kuma da idan ya kyafuce dan gifta dan kada ido irin kuma na zamani yanzu da ya fito shine wanda za a ce hankali sai ya fito na shi kai banka tana juya maza idan kansa a ƙasa yake to da wani yake ko zancen wani suke yi yanzu ba sa son wannan ya fahimci cewa wai da shi ake sai a kaɗan da shi shi da sai a ce hankali da baka ko hankali da kayan miya ba kayan miya ne na zai so da ka mutu kiyaye Allah so wani wannan yana ɗaya daga cikin fitattunu da rayuwa waɗanda mutane suka ɗauko rukunsu suke aikata wanda kuma ba shi da kyau kuma cancanci mutum arziki ya zama to cewa ya daya su ba sannan wa su da wasa wasa yanzu ya riga zama to gidan dare musamman ya haka wayoyin nan inda haka social media ta fito da kuma wasa ga shi nan kala kai. ya zauna ya rubu bayan da aiki ya mai ko a jami'i ya rahu tunda da turanci ne ya Ko ba a sani ba idan a turanci ne ya rahu da in za mu tafi da shi yamma ɗin ba da hausa haka ake ce gagan muka tashi jami'i hausa zai mu ce yamma yamma ko kuwa a ce yamma to wannan dai sai hausawa eh, to a takaice abu ne da ya riga ya zama to gama gari kuma ya zama to ya yawaita ko idan saboda haka sai daga cewa mutum ya rubu ban da wasa babu abin da yake yi a hali kuma Allah ya kawo domin yin wasa ma to sannan wasu kuliya da ainihin wato iskilanci inda mutane iskilanci shi ma wato wani abu ne kamar kallon fifiko din akan wani to amma shi wannan wulakanci ne haka zai mai kuke da shi yayan tarakawa yayan matsiyata ciwon mara arzikin ne wannan yake mana da wannan mu da kake gani mun gaji arziki da za ka da sauransu duka irin waɗannan abubuwa ne da yake ba daidai ba ne tallafi a ce da su da haka shi yasa sai ma yi bayani ya ce ri da min ya haifa al mukallafi wato waɗannan bayanai da malam ya yi da mai sharhi ya ce malam yana nufin cewa ya haramta akan shi wanda yake ba da ya ta wato dinga yi wa kansa kallo wato da alha da kuma ruduwa da ya ce ya aminta ya yarda da wannan kallon da yake yi wa kansa wani ba za ta biha wa zalika bi an yarfa nafsa shine dinga daga kansa bi tarfisa ghairihi da yi wa kallon wadansa irin tawaya bai cika ba ai bai kai ba kamar misali wani ya ce dinga cewa فلان الجاهل حيوان جاهلي وقلمه ضعيف maganganunsa ba a gani maganganunsa suna da rauni wa huwa yuridu bi zalika tazkiyata nafsahu yace wannan yana wani nufin wai tsarkake kansa wa kaunihi da kasancewarsa afdalu minhu cewa shi ya wancan da kun ga wajen magana shi na kulle daga ganin da Allah ya ce da Allah ce ku daina sauraron waɗannan jahilan ba to amma shi na fifita amma idan azance ne misali wani ya zo sai kawo wasu abubuwan da yake sun saba da shari'a ko kuma ba ba ilimi a ciki sai ce a'a to wannan ai ba shi ya kamata ba dauka ba maganganu ne wannan wanda babu ilimi a ciki to wannan ya sha bambam dan bayani wato amma ba dan ka fifita kanka da nuna kai kanka kai ne isa a in kai wannan to ka yi samu don ba daidai ba ne wanda shi ne abinda malam ce ya haramta bai kamata kai ne dinga kallon a dan ya faɗi magana saboda haka magana da Allah wanda da ya sani wannan ai da liki ne wannan jahili ne wannan bai da arziki amma ka zo na mun Allah ya ba mun Allah ya hada mana mun mu ne muka isa wannan a nan laifin yake wanda bai kamata mutum ya ba to malai ce Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana wala ta tuzakku anfusakum kada ku dinga kururuta kanku kuna tsarkake kawunanku domin mai kowa da halabu bi malittafa Allah tabaraka wa ta'ala alaƙa shi ne mafi sani da ma'abocin takawa wa mai tsoron Allah cikin ku Allah shi ya sani dama mai ke sallallahu alaihi wa sallam ya yi ishara zuwa ga zuciya sai ce an takawa tsoron Allah bai na tsoron Allah ya yake a cikin zuciyarki saboda haka wani abu ne da aka zada shi a fuska ko aka rubuta a fuska ba illa iyaka bahaushe yana wata magana da yake cewa labarin zuciya sai ce a tambayi fuska ga ya kamata ke kenan mutum ya zama da cewa zuciyarsa tartake ta yadda idan aka ga aikinsa a zahiri wannan yana fassara shi a zuciyar alhamdulillah wannan mutumin arziki ne akwai tausayi akwai imani akwai kiyayewa ya zama mutumin kawai ba lalle mu sani ah, wannan kururu ta kai din da nuna isa ba zai taimake ka mutum da ubangi ta baraka wata ala yana lura da zuciyar ka kuma ya sa abin da yake cikin kira zan kowa da ya haka wai tufkun mafi anfusikum aw ku bi illa ko ku bayyana ko ku koya abin da yake cikin ku wannan Allah zai muku sami da shi domin Allah ya san menene a cikin wannan rayuwa ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tuzakku la tuzakku anfusakum kada ku dinga tsarkake kanku inna Allah a'lamu bi ahli albirr ubangiji tabaraka wa ta'ala ko shine mafi sani da da garta daga cikin su a mutanen kirki Allah shi ya sani su a mutanen kwarai Allah shi ya sani to dan haka bar wa Allah kuma daga lokacin da kake wannan ba da nuna ko kure kure isassu kai ne mafifici to sai Allah ya dawo kafar da kai wa da Allah ya ce Allah duk wanda ya kasa kasa ya yi tawari saboda Allah ya bi da kansa ba kowa ba to sai Allah ya daga shi daga lokacin da kake nuna al'umma kai ba kowa ba ne kake ba su kake nuna musu su su ne fita to kuma a lokacin kai isasshe ne a su suna ganin daraja suna ganin lallai matsayin ka ya kai isar ka ta kai amma daga lokacin da ka fara masa kafa ba da nuna wannan tsiya sai zama dinga ma kallon wulakanci da ba waye kai ina rubu da shi tunda ba ka ba su ci ba ka ba su sha kuma yan daraja da kimanta wanda ya kamata ka ba su kuma ke kallon su sakamako ko ne da ba? a tafiya ya nuna shi da ba. a zama ya nuna shi da ba ne a mu'amala ya nuna shi da ba ne komai shi abin da yake so saboda haka a nuna shi da ba wanda babu kaskantar da kai wanda kuma hakan bai dace ko ba daidai ba wannan shine wannan abu da ke kwamma ya tsara tsairi ba da ya ce wannan ba daidai ba ne matashi sai kai takazan ka kiyaye wanda ma ya gama tashin idan ya san cewar girma ya kama shi amma irin ɗabi'arsa kenan to kada ya doge da cewa to a ce aka yi baligi to aka kawo ce balagayya eh in ma bulan ne mutum ya kai ko eh ya balage ya yi nisa to kai dan ba su ake kasa a haka ba ai a amal bil khawatim kullum ka duba cikawa aikin naka aikin ya zama da cewa in ka zo cikawa to ko da a baya ka yi kurakurai to a ce za ka cika ne cika ta imani wato ka samu tsarki a tare da kai Allah ta'ala ya dace da to sannan abu na gaba shine bala ya ce abinda abinda bala zai kiyaye alhamdu ya zama da cewa ya kiyaye irin wannan eh, a eh, da damar jego eh, ya kiyaye irin wannan malamai sun yi sabani daban-daban dangane da abin da ake nufi da hamzu wallar wasu ma sun tafi akan cewa ma da abu ne domin dai abu ne na yi da mutane ko kuma yin gulma daukan zancen wannan a je a kai wannan saboda duk duk babu arziki ba ko da idan aka yi ko kuma alama ake yi da baki ko da harshe ko kuma a'a da hannu kake nuna wata alama duk dai don a fahimci kana yi da wani ko kuma kamar yadda wasu malaman suke faɗa cewa a ɗaya yana nufin yi da mutumin da baya ɗaya kuma yana nufin wanda aka yi fuska da fuska ake yi da shi duka wannan dai haramun ne ba abu ne mai kyau ba amma yawanci kamar yadda malamai suka tafi akan wannan بالله نهى بزج كي تشوا هم المشاهون من نبيبا سولي ما ستفيا سولي ما ستفيا لأن نبي منش بس ما هيكي وتصيا لأن نبي منش والناس أكي مغنى أكاسو وسوق غنى المفرقون بين الأحبة masu ƙoƙarin raba tsakanin masoya to su ake magana waɗannan ba mutanen arziki ba ne eh, ba mutumin arziki ba ne wanda yake irin wannan ko kuma ya zama da cewa wanda zai dangane da kai a lokacin da ba ka nan shi ne alhamsu kuma yadda wasu malaman suka faɗa ko kuma ya zama to cewa wannan zuwa wanda zai dangane zargin fuska da fuska ko kuma wanda yake cin naman mutane kamar da sa'id bin jubair yake faɗa da imam qatada alladhi ya'kul luhumin nas ya yahtamahu wanda zai to cewa yana cin naman mutane yana yin giwa su wannan shine alhamdu da kuma wanda zai dinga tsinuwa akan mutane wannan da yana daga cikin da ya maganganu ne irin na malamai su su bayan faure da sauransu duka sai yi maganganu akan wannan wato dai aure na sabon da fahimtar ɗalibai kuma dai wane ne mutum babban abu da ya taka an zan da cin naman mutane wannan hanki ne na ɗan kuma Allah ba ya bi irin wannan ka dinga mutum ya to kana gulmasa wanda aka yarda ka fito karara bayyana duniya shine wanda zai zama to yana fasari yana barna yana fasikanci a bayyana jama'a a fili baya jin kunya kuma kun da nasiha ya fi to ku nuna wannan abin da yake ba daidai ba ne da ko da mutuwa ya yi idan kuka kyamace zuwa jana'izarsa wannan kun yi daidai ya zo yana ta fasikanci yana zane da 'ya'yan jama'a ɗan luwaɗi ne ko kuma a'a ba dogo take yi ko ya zama ɗan kwaya an gaya masa kai mutu kan titi ba yana nuna shi isashe ne wannan an yi mutu bar gawarsa can saboda haka ire-irensa da haka su fahimci cewa to ba a zuwa tsare wa Allah da tuba wata kuma sannan ya zama da haramta yana da kima in ba ko sai su ɗauka abin da suke abin arziki wanda sai sa sai su daɗa miƙe gaba to kar ku wasu da irin wannan da haka idan an zo ana faɗa wa haka za ka za ka da yake ana faɗa saboda dai a san cewa ba wannan abin ba mai kyau ba ne wannan shari'a wata ana eh, ta nuna cewa akwai haɗari ko kuma akwai illa ba ka zo ka zo da kuna cin damar mutane wannan ba daidai ba ne da aka yi ta gaya wa kulle da kulle humuzatin lumuza wani narkon azaba ya tabbata ga masu yin zunɗe da masu yin kyamace din nan da lallai wani ya tabbata da su wato narkon azaba daga wannan a cikin wannan ah, surar da take bayani a farkon surar cewa gashi lalle akwai musibar ta azaba duk abin da zai sa ya mutum azaba bai kamata mutum ya yi gaba ya kamata a kiyaye sannan wannan Allah ta tabaraka wa ta'ala amma zin basharin binami wato mai yin kiyamace da kuma tafiya da annabi mace magulmaci Allah ne na yake faɗin wala ta dai kulla hallabin mahin wato lokacin da yana jan alwalid bin mughira ko dai shi ko abu jahal da daga cikin yaro alfahari da dukiya sai mu ga dukiya ka zo ka rubu dukiya kawai ka yi kome ka dawo cikin addinin ka na gargajiya da huta sai Allah ya ce ka za ta ɗai kulla halla da kwaye kada ka yi biyayya kar ka yi da'a ga duk mai yawan rantsuwa ko muhimmin wulakantacce makaryaci duk wannan zancen da suke maka karya suke ce masha wannan hammazi wanda yake baya da aiki sai wannan zalle eh, kuma masha ibn mai tafiya da gulma duk inda ya je zauna saboda haka magulmaci ne kuma ko ta rana ma yake sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wasu kabarka guda biyu ya ce ba kun bar babban ka ba ake musu azaba ba waɗannan kamar kabarkan guda biyu ya ce ana musu azaba ko ba kan wani babban ba ake musu azaba ba ɗaya da ya stakar min alƙawari baya bari sai ya yi tsarin salami lafiya ya gama kyafewa kunna. sannan ya tsarki ya tashi a'a kawai sai ya tashi haka zai tafi da tsarin ko da ya taɓa rigarsa ko wandansa ko kuma a a cinyoyinsa ko da wata gaba ta jikinsa ba zai bari ya gama ba sau da aka haka zai tashi ɗan shi kuma mugun magulmaci mai haɗa wani da wani mai raba tsakanin mata da miji ko tsakanin masoya ko tsakanin makoci da makoci ko tsakanin ubangida da yaransa wannan dai yana faruwa sai ga mutum ya zo Kuma gwanin zance ne sai ya zo sai ya ce maka kula da shi ba ai saboda kaza da kaza duk ne, irin wannan Allah ya shirya kansa hadari saboda rami ne yake haka wa kansa na mugunta to shi ku ramin mugunta aka ce ka tashi gina shi gida shi jiri saboda me wata rana kai za ka zo ka zanna ba ba kullum ya zama da tamu mu alkhairi duk abin da za mu je mu kai na labari ya zama na cewa za mu kai labari na alkhairi ga duk wanda za mu je mu kai labari to haka ya kamata kuma mu dinga gyara alaƙoƙi da suke na tsakaninmu wannan shi ne abin da ya fi gaba daidai domin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga da kullum na tabattuwat wato mai irin wannan ɗabi'a ta annabi manci a tabattuwat wannan alhabbazin wannan ba da irin wannan kyauce da ya mace to zai shiga aljanna ba hakika kuma ga bayyar malamai sun haɗu akan haramcin aikata irin waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya kiyaye to sai al'abafu wasa wasa irin wasannin da yake haramu wanda shari'a ba ce da su ba akwai wasanni na motsa jiki wannan shari'a ba ta da ba da shi sai dai idan ka shigar da abin da yake na haramu a cikin ruwa to kuma kai amma idan wasa ne da zanen nishaɗi a motsa jiki ga shi na likitoci kullum suna haɗa wannan yawan tefar da ake yi ga mutum kamar zai haifu da gaishe da katon ciki riɗi-riɗi to kuma wani ne duk ya biya cinye kitson unguwa duk inda wani mai tuka wayi saboda haka za ka tarar da shi yana nan wurin to ya narki mai ku duk wannan kayan zakin na gwangwani da na kwalba da na leda da na mene da duk ya tsofi ya shanye kayan zaki saboda haka yanzu da an zo aka ce za a yi gudu ko kuma ga wani abin tsoro za a fita a guje to ko shi sai a rasa yadda za a yi shi idan kuka ce ku tsaya ku goya shi to ku kai shi idan shi sa aka zo wai ana abin da irin tattaunawa nan da wai tsakanin tsiraran mata da mata masu jiki wai wace ta bi su waɗannan masu kariya suka ce a to idan gudun mai tashi ita da wannan siririyar matar za ta ɗauko ka kere da ita amma ita mai jiki to ba za ka iya gudun ita su ko waɗannan masu jiki suka ce a aiko idan ana son a yi ado ko a gama ce a ga ta cika so da ka so kuma sai suka ce a ah, to a yana wajen mai abin da ko mai jiki mai giba wanda kun ga abu ne kawai na fahimta da kuma tattauna Mai ma'ana dai idan dai har kana da jikin kai hammar jiki so ake dinga masa jikinsa idan ka sanar riya wannan riya na ce wannan babu komai dai ba za ka bari lokacin sallar ko so maka ka bari ba kai sallah ba ko ka je a filin ba ka je kana fitar da ka duk ka a waje a ka yi kokari ka samu irin wannan tare mutanen in ma ballon za ka yi idan motsa jikinka za ka yi kan je a daga saman ka nan ne kaɗai ya wato tsakanin rabin cibiya sai ya ga mutum ya saka wando ya raba haka ya tafi filin wasa ko tun daga cikin unguwa ya tafiya wannan bai kamata ba daidai ba ne ana kuma hayya ala sala hayya ala fala amma kuma alhali kai kuma kana bugon nan da a wannan bai dace wannan ba daidai ba ne ko kuma a zo ana kiɗe-kiɗe shi ma wannan da kiɗa ba daidai ba ne cinikin kayayyakin kiɗa saye ko sayarwa wannan baya daga cikin abin da shari'a ta yarda da shi ba ma yanzu sai a zo a ta gabza muku diji har wata rana nake samun labarin wai limami ne a masallaci ya ce a je a gaya masu dijan can su dakatar da wannan dijan da Allah za su tara sallah sai aka ce to a je a gaya wa liman za su dan daga ƙafa amma liman ya su ne a shafsha saboda rashin kunya bayan zai na daga cikin abin da waɗannan masu askin lalata da rashin kunya da rashin mutunci mutum 'ya'yansa ne amma zai iya gaya wa samun ubansa ya ce ka je ka gaya masa Kuma gwada abin da so wala akwai inda an zo ana wannan kiɗe-kiɗa ya zama na aka zo za a yi jana'iza iya ɗan kafar da aka yi musu shi ne sai sallah sun fi su bai sallah kuma kwanan da nake jin rahoto da aka yi akan mutanen hoto da ne ga makabarta ba wai a jikin katangar makabarta aka je aka buɗe gidan wannan ibat ɗaya guri ne na kalle-kalle na fitsara maza da mata to yanzu wanda mutuwa ba ta zama masa wa'azi ba me zai zama masa wa'azi dama wa'azi abubuwa guda biyu a zo a karanta maka alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarka ta kare ta fado ta sauko ko kuma ya zama a ce ga mutuwa an yi wanda shi ya sa a baya wallahi muna yara ko gidan da aka yi mutuwa ba za mu iya shiga gida mutum a rabe yake muna yara ba ma iya bi mutum makaranta yanzu ko yaro zai je yana dubu da kansa na mutum za da baya shi kokari yake kawai da ya sa kuma yanzu da baki ne wannan tausayin wannan mun wannan damuwa wallahi da ka san abun ruwa ba a yi rasuwa ba haka za ga mutane kawai ana hawa-hawa na hayaniya to ta kai ta kawo wannan kiɗe-kiɗen dj ɗin a lokacin da za a ce wa an rasuwa a lokacin mutane ko a su mata haka suke ɗigewa ga nan ko sallah wasu ba sa yi wai saboda ta je an mere ita fuskar ta fuskar ya tsana kar ta wanke guda ta kar ta wanke kwalle ta ta share ma kariya wai ta ce wai ta alwala ta tana nan wallahi ai tunda za a mutu ta rike alwala sannu a wannan ciye-ciyen din naki a wannan basar da maiko da duk ya biya dan kare mutane mana ga dan kanu ko ga wani ne ina ke na wani rike wa alwala saboda kika je kika sallah babu alwala ki tafka kai ki zai lili saboda ana kin yin sallah ana kin abubuwa wallahi dole sai mun canja wannan tsarin kuma wannan reni da a zo wai a cikin unguwa za a yi sallah ku ce ku ba za ku daina abin da kuke ba ku yi ta doke-doken abin da mandirai da sauransu ana wai majalisi ko majalisi ko bene ne shi in haka ta ake sallah ya za ku dinga sa mutane ta shi a cikin zukata wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne shi yasa duk unguwar da suke ɗaukar matakan a daina buga musu biji sun kyauta Allah ya musamman haka ba daidai ba ne ya kamata yara ya kamata mu daina irin waɗannan wasanni sai mu kiyaye su Allah bai kace mu dan wasa ba mu ubangiji abin da yake gaya mana wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci da mutum da aljan ba ji ubangiji tabaraka wa ta'ala sai dan su yi bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala dan haka wasannin da shari'a ta yi magana shari'a ta yi magana akwai wasannin da ana iya yin su ne kamar wasan mutum tsakaninsa shi da matarsa ka ta ka tsokane ta ita ma ta zole ta tsokane ta ba ku zama tudun kun idan kun taho ga cewa ana gane matar da ba matar mutum ba ko sun taho a mota ko sun taho a mashin sai ga kowanne kamar mutuwa wai amma a ga suna tara suna ne to wata ƙila ya ba ce to kun ga wannan haka ne to ya kamata a gyara ya zama na iya tattaunawa to sannan kuma da irin wasan doki Eh, a ga ana so a zuwa kan wanda duk shari'a ta yarda da kuma ainihin wato irin kwari da baka irin waɗannan wasanni duka san halarta babu laifi a irin waɗannan abu na ƙarshe shi ne a sukuriya wato isbilanci da daina mutane isbilanci babu kyau saboda mai faɗin allah ta ba baraka wata ala cikin sautin hujurat da ya sukar kawo min kawo kan wata jama'a ta dinga wata jama'a isbilanci haka nan kuma kada mata wala nisa'u min nisa'i wani bangaren mata ya zama da can suna isgilanci da wasu mata